barka barkamu da wani lokaci, barka mu da safiya ko mace da dare. Da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Alhamdulillah, a can sanda muka fara mining na hot, hot token wanda ke ƙarƙashin Near wallet. Ban yi bidiyo kuma mai ce kuma ba amma da ya sa za mu fara bidiyon na farko da ake register. Na san wasu kila basu su ba har yanzu to amma gaskiya duk wanda baya yin sai ya yi ƙoƙari ya yi. Magana gaskiya. Ah, ga link din nan ah, kana taba shi zai kai ka da direction zo zo abin da zamu nuna in ta youtube kake kallo in baka in baka fara rijista shi baka duba karkashin ah, comment section da kuma description za ga link din sai ka danna zai kai ka directly kan telegram haka idan a facebook ne shi ma zan dora wannan to idan ka danna link din directly ka danna link din ga inda zai kawo ka ka wannan shine misali ga lambobin da nayi ka danna link din abin da zai kai ka directly zai generate ɗinka kan telegram yana kai ka za nan gurin an saka maka start sai ka danna start kana danna start za ka jira za ka jira nan gurin za ga wannan zaren yana tahowa wannan abin yana tahowa zai ya zo haya ciki hannun gurin yana cike nan gurin to shine zai bude maka zai kawo ka daidai gurin nan da ya kawo ka zai ce maka niya wallet za ka buɗe wallet ta niya a wanda take karkashin blockchain na niya zai ga inda aka samu ka create account ko generate account duk ɗaya ne sai ka danna create din account idan ka danna create ɗin wani lokacin ma a yanzu kusan bai ce kawo nan ba sai dai ya kawo ka kawai directly nan gurin ga yanin create an account zai baka nan gurin kaga passpress passpress wannan kalmomi ne guda goma sha biyu da mutum zai yi kwafi sai ka je ka adana su ka rubuta yawwa sannan za ga wannan shine user ɗinka da ke da shi a telegram shine zai fito a matsayin wallet address ɗinka duk sanda za a tura maka kuɗi ko usdt ko niya token ko shi kansa hot ɗin da kai mining kawai directly za a tura maka daga nan kuma za ka iya tura shi directly zuwa kucoin ko oks ko binance kuma za ka iya turo niya daga oks ko kucoin ko ko yake binance a yanzu haka ma ana yi so za ka iya wannan so idan ka zo idan kai kofi ɗinsa sai ka danna sai ka danna create din nan in ka danna create shine zai dawo da kai nan gurin idan ya zo da kai kana buɗe na create zai buɗe maka nan da ya buɗe sai ka danna claim din nan ka danna claim da wannan claim din shine zai kawo ka nan gurin ka na claim zai kawo kanan gurin zai ce maka what is hot zai maka tambayoyi ka shi ah, ga me ake nufi ma da shi kansa hot din da za ka yi mining a dan gaya maka shi a takaice kan nan ka fara sai ka na continue <clears throat> in ka na continue ne zai dago ka ya kawo ka nan gurin shi ma ya ƙara na continue ya ƙara na continue sai ya ƙara dawo da kai nan sai ka na start mining da aka sa start mining ɗin nan to sai ka zo sai ka kai ka danna start mining zai kawo ka nan sai ka na claiming gashi nan za ka claiming ka danna claiming za ga ya fara maka reading a nan sama ka danna claiming za ga gashi za ga ya fara ok da ka danna claiming za ga zai nuna maka nan gurin shi ma ka gana ka kyale shi za ka sai ya kai 100% yana ka 100% inda zai buɗe zai nuna maka ya fara kenan da zarar ya kai 100% ne zai nuna maka nan gurin a gani hot balance ga yana zaka rika abinda zaka fara samu nan sannan duk bayan awa biyu zaka zo zaka claiming duk bayan awa biyu zaka claiming kaga nan storage din awa biyu zai cika ita wannan tukunya za ta cika ita awa biyu take cika abinda ta tara kuma daga lokacin ba ta kara ba sai kai claiming sai ta cika ba sannan ana boosting sa bidiyo na gaba zan nuna yadda ake boost ɗinsa ya koma awa 12 ya koya ya koma awa 4 ko ya koma awa 3 ko ya koma awa 24 hours yadda ake wannan wani yanzu mutane su gama gane yadda ake tukunna sannan bayan wancan kayi wannan yawa in ka zo idan a daidai nan gurin za ga shine storage din za ga nan ya sa maka maka full da ya sa full to ya cika kenan ba zai kara tara maka komai ba sai ka danna shi sai ka danna gurin ko ka danna nan din ko ka danna nan ko kuma ka danna nan inda na sa kibiyar na ɗaya ne ka danna shi ne zai kawo ka zai buɗe maka da ka danna shi yawwa inda zai dawo da kai nan sai ce maka ƙara kilemin idan nan gwamnati za a sama kilemin kai ka danna kilemin ka danna kilemin shi kenan zai ƙara tara maka kuma zai ci gaba da tara maka to daga nan kuma shi kenan sai ka zo in kana buƙatar kuɗin ka sai ka danna nan gurin sai ka ɗauko rufar ka kai maka tura mutane sai rijista in ka zo zai sa maka nan gurin invite friend da aka sa invite friend sai ka zo sai ka shiga to sai kuma yadda shi eh, shi kawai akan telegram ake mining nisa idan ka zo kan telegram din nan idan ka koma baya back kaɗan akan telegram din ka za ga wannan niya wallet din slash mine hot to kana ganin haka sai ka taɓa wannan yan ɗage-ɗagen guda uku ka taɓa wannan yan ɗage-ɗagen guda uku ana abubuwan za su fito da wannan abubuwan sun fito sai ka taɓa wannan na ƙarshe da aka sa maka offin telegram wallet ana sa offin telegram wallet da kana sa da wannan offin telegram wallet din shine zai buɗe maka nan gurin zai kawo maka nan gurin zai cika maka an sa click to open wallet sai ka danna nan dinnan inda nake nuna ina inda aka sa Offin wallet din nan shi zaka taba kana taba shi shine zai kara dawo da kai kan wallet din ka normal yawwa idan mutum ya manta bai dauko password ɗinsa ba idan ka zo nan gurin nan gurin wannan alama sitin din nan alama sitin din nan nake nuna sai ka taba shi ka taba shi haka alama sitin din za ga anan gurin an saka maka me press din nan sai ka shiga kana shiga press din nan shikenan sai ka je ka dauko press din ka auke sai ka press din ka kuma ka rubuta su yau wannan shine wallet ce sosai da sosai Allah ya samu dace insha Allah akwai sauran bayanai wanda bidiyo na gaba zan yi su yadda ake boosting din kun ga yanzu wannan nawa awa shida yake yi kafin ya tsaya sannan kuma a duk awa ɗaya ma ina ga duk awa ɗaya guda nawa nake samu mun ga duk awa ɗaya abin da nake samu 0.036 to ya ake samu haka ɗin eh za mu mutane bayani na gaba sai eh, insha Allah yadda ake haka ɗin Allah ya mu dace saboda haka yan wakar ku manta za ku yi mana subscribing da kuma yana mana ah, alama karaura akan YouTube channel din mai albarka dan sauran samun update na manya-manyan mining masu kyau masu inganci da kuma airdrop Allah ya mu dace